babban abin da ya ja hankali na har na kama wannan harka ta airlines shine da daga yankina yankinmu da jama'anmu da mu da kuma taimakawa ƙasa gaba ɗaya domin ita harkar lions ƙasa gaba ɗaya ce especially this time da tafiye-tafiye a ƙasa suka ɗan yi wahalhalu to shi yasa na ga ya dace kwarai don a kawo harkar gudunmuwa da dama suna ganin cewa harkar jiragen sama harka ce ta kashe kuɗi da yawa kuma galibi ma ana cewa ba harka ce da take kawo riba nan da nan ba amma duk da haka gashi ka shiga to a ita harka duk wacce ka shiga za ka shiga ta da tunanin alkhairi ne in kuma ka gina alheri na tabbata alkhairi zai biyo ma baya to da haka duk wahala harka in Allah da akwai wasu mutane da Allah ya lamuncewa in sun shiga zai ba su nasibi kuma ya taimake su kuma su yi suna a ciki to insha Allah ni babban zato na ina ɗaya daga cikin wanda wannan harka da na shige ta in Allah da ina tunanin Allah zai bani zai bani sa kuma za ka ga abin da za mu zama nan da 'yan shekaru kaɗan insha Allah. jirage na watakila za ku fara ko kuka fara tun da an kaddamar haka ne yanzu muna da jirage guda biyar amma guda uku da kwamfam sun fara aiki kuma guda biyun ma zai a ready kawai muna interview ne da ma'aikatan da za su fara aiki da guda biyun su ma za su fara nan ba tare da daɗewa ba tun da komai nasu iyaye daidai. zirga-zirga daga ina zuwa ina za ku fara da ita. yanzu mun fara daga kano zuwa abuja daga kano zuwa lagos daga kano zuwa maiduguri daga kano zuwa sokoto daga abuja zuwa maiduguri daga abuja zuwa sokoto daga abuja zuwa lagos da dai sauransu yawanci an tambara 'yan arewa da cewa in sun fito gaga-gaga sun fara harkar sufurin nan sai ka ya tashi da ɗaukaka amma zuwa wani lokaci can sai kuma zance ya kwaranye yana jan baya akwai darussa da kuka koya kuma watakila wani matakai kuka ɗauka eh duka na gani kuma kan mu shiga sai da muka duba irin ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durkushe ba da yawa har ma na kudin in ka duba ai da yawa zaka ga an yi su balbui su yaro su da sauransu da yawa su ma yanzu in ka duba babu su ba iya kamfanonin mu ne na arewa ba har kace take da wahalhaloli da yawa amma dai na san duk mutumin da ya shiga da kyakkyawan niyya zai taimaka al'ummarsa da ƙasarsa in Allah da na san zai ci gaba domin ni transporter ne na motoci na fara da mota ɗaya yau gashi muna da mota ɗaririka kuma muna rike da su kuma muna jin daɗin harkar to in Allah na da kyakkyawan tunanin harkar jirgi ma ba zai mana wahala ba insha Allah. da haka watakila an yi nazarin waɗancan matsaloli kuma an ɗauki matakai dukkan mun duba su sauran kamfanonin abubuwan da suka shiga matsala ta hanyoyinsu to in Allah da muna ƙoƙarin kaucewa waɗannan matsaloli da kuma addu'an mutane wannan ita ce take da bani confidence in Allah da za mu ci gaba